abin da ya faru da ya sani sai Allah ran alhamis da ya wuce din nan sai mu muna kyana sai muka ji cewa ai akwai yaran egon wanda ake kira an lakabi da suna imbase ana da rikici a kasar awai sai wai ga suna a mota za su je su abin nan taimaka musu to wannan sai sigina ya zo ma mutane obi sai akwai soja a kasa a hukuncin sai soja suka kama su kuma suka ba polis da aka kama su aka ba polis sai yaransu da suka ji wannan ra'a alhamis ke sai aka tsare hanya misalin karfe biyar na yamma hmm. sai ana ciki ran juma'a sai ga wannan barin fadan ya bulla sai aka zo mutane tudun adabu sun shiga sun gangami sun shiga cikin garin adabu sun kone gidajen adabu gaba daya sun gangaro daga wurin sun shiga obi. Su wane ne mutanen tudun da kake magana? A lago ne su. Hmm. Wanda kuma suka kawo musu farmaki dina daga tudun Adabu a eh, ne zalla. Suka kawo farmaki a tudun Adabu. Sun kone a lago gidaje gaba daya. Sai suka gangaro abin a cikin gari obi ba su shiga cikin gari obi ba jiya ne. Hmm. Sun shiga part of eh, sun zo har mararaba da ya raba obi da awai. Hmm. Sun sai a wurin Allah ya hana su shigawa. Hmm. to yau din nan yau din sun shiga garin obi sun fatike mutane obi sun kukkule uh, uh, musu gidaje yanzu nan da nake magana da kai alfa mutanen obi wajen 70 to 80 percent of wayan mutane obi din nan alago mutane obi hmm. suna kyana yanzu nan yadda nake maka magana din sun bar wannan gari na obi din saboda abubuwan da suke faruwa saboda abubuwan da suke faruwa suna gudun rayukansu ba su taya nan gurin ba sun je har a sake gurin suke fada kwakin baya hmm. sun je wannan gurin sun kai musu farmaki kuma sun kakkashe su a wurin sun kukkune musu abin eh, gidaje hmm. haka abin da ke faruwa yanzu ne jami'an tsaro suna da masaniya na abin da ke gudana to jami'an tsaro su aka gwamnati ke da control na wayannan suna da sani ai because mm. sarkin gari nan bai huta ba ya gaya musu ya yi waya zuwa lafiya ya yi waya zuwa abuja ya gaggaya musu kuma har yanzu da muke nake magana da kai din nan eh, eh, nasarawa sai eh, gwamnati nasarawa sai ba su ce kuffan ba a kai har yanzu nan sai da mm. azun nan shi da deputy governor ya fita ya ce wai ai a koma kowa ya koma sa cewa ai komi ya lafa yanzu nan ba abin da ya lafa wannan government statement ne kuro. Akwai wasu daga kabilar ta Egon waɗanda suke zargin cewa ba fa su suka fara kai wannan farmaki ba an fara kai musu farmaki ne. A wani gari aka kai musu farmaki a wani gari. Wani gari ne a tambaye su wani gari ne aka kai musu farmaki din. Ai daga tudun tudun Adabu sun shigo sun gangara sun shiga a dabo wanda ya zama to garin alago suka yi musu wannan saboda yaran su guda biyu da suka za su je yaki da aka kama sojoji ne suka kama yaro sun ba an ce don me za a kama wannan sai a dole ne a cikin wayannan yara kuma ba za a zama lafiya ba kuma gashi na an nuna alfa magana nake fara nake da kai yanzu nan hmm. akwai akwai mun ji labari cewa su za su shiga kyana ko yau da dare nan ko kuma gobe da safe wato su yan kabilar igon kenan lakaba sunan su wai in ba sai. Kun sanar da su hukuma ne game da wannan labari da kuka ji? Eh, to ina gidan moyi bubba da safe, moyin kyana. Hmm. Ya yi magana da shi kwamishina na information na Nasarawa State. Hmm. To ban zai sa abin da suka faɗa ba, dai ya shi waya da safe sun magana.